Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna Takari na marubuciya Zainab Idris Makawa, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Bayan walimar shi ma ya gayyace shi zuwa gidan shi shan green tea, nan ne suka bulla business da shi ya kuma yi ma'amala alƙawalin ya mishi alƙawarin za su yi harkar kasuwancinsu sosai. To shi ne ya dawo gida yau tare da abokan shi 'yan Najeriya da suke can Saudiya tare. Su suka ta je Force suka taro shi saboda murnar alherin da ya samu. Kusan su biyar ne suka shiga tangame mun falon na cikin raha da farin ciki kowa na faɗin albarkacin bakin shi. Almustapha ne ke ta ɗawainiya da su. Ɗaya daga cikinsu ya ce ai shi yunwa yake ji don tun safe bai yi breakfast ba ma. Abinci ya ce a kawo musu su ci. Cikin sauri Al-Mustapha ya shiga gurin 'yar dattijuwar matar mai abinci yana faɗa mata baki na buƙatar abinci. Gabanta ne ya faɗi dan dai yau ba ita ce ta girka abincin ba mu ne aka yi wa gwajin aiki yau. Bata ɓoye mai bata faɗa mai aiko bita da faɗa har yana ikirarin cewa har ita sai ya kura a aikin nan idan har an samu matsala. Abinci suke ci suna hirarsu da duniya ɗaya daga cikin su ne ya tsiya yaɗin zoɓo da muka yi na ainihi ya sha. Ɗago kai yana tafiyar Ahmad Ina ya samo mai aiki kamar a gida Najeriya? An shi rabon da ya ci abinci irin namu na Najeriya har ya manta wallahi. Shi ma gudan da ke gefe ya ce kai wallahi ka riga ni magana ne Umar. Wannan abincin ya sa na tuna da gida sosai yau. Almustapha da ke gefe yana jiran a yi mai complain ne wani irin ajiyar zuciya gami da hamdala saboda san bai san abin da zai ɓata wa mai gidan nashirai. Dan Ahmad mutum ne mai yawan haƙuri duk abin da ka je magana to abin akwai matsala a kai. Da haka yake taka tsantsan da shi. Mu ko muna can matan Matan nan ta samu a gaba tana ta mana faɗa wai na ja mata asarar gurin aiki mafi daraja da ta taɓa samun a rayuwarta. Faɗa take yi kamar za ta doke mu. Mun dokar da kai ƙasa Rukayya tana ta ba ta haƙuri. Cikin girmamawa da kula Cikin girmamawa da kula ya ba su kyauta da sai da suka girgiza da shi, ganin kuɗin da ya ba su yawa haka ko bakin godiya ba su samu ba. Ya ce Umar me ya amfanin mutum ya samu bai kyautata wa na tare da shi ba. Na samu amfani sosai a wannan tafiyar, kaga kuma da ku da muke tare ai dole ne in taimake ku. Bayan sun wuce Ahmad ya kira Al-Mustapha, duke yake yana sashin wani sabon injin a cikin kwamfuta, cikin shi na duke. ya ce almustapha Waye mana abinci a gidan nan? Shiru Mustapha ya yi kanshi na duke a ƙasa dama ya san dole a tuhume shi da wannan laifin mai girma, don ba kowane abinci oga ke ci ba, ko ita wannan matar sai da ya gwada ta kafin a ɗauke ta. Idan ya ɗago ya idan shi ya ɗago ya kai duban shi ga Almustapha, baka ji ba ne? Ya ƙara tambaye shi, cikin in'ina ya ce mai dama dama yau wannan matar ba ta da lafiya ne. Shi ne na sa wannan yarinyar mai ba Flowers ruwa ta yi mana, what? Ya miƙe tsaye gami da ture kwamfutar shi gefe guda, ya ce kana nufin wannan 'yar yarinyar ta yi wannan abincin? Ya ce mai na'am, ita ce mai gida. Kai ya kama girgizawa ya je ya dawo a tsakiyar falon a zuciyar shi na tunanin, anya Fatima mutum ce kuwa? Yarinya kamar wata aljana, gaskiya lamarinta akwai bincike. Dan dai she is too young da yawa, abin da take yi gaskiya, dan dai ko a gida Najeriya kamar wannan yarinyar ba ta isa ta wannan girkin haka ba. Ya jiyo inda Mustapha yake tsaye ce tana ina. Sumsum na shigo falon haɗi da sallama ta sai faɗuwar da gabana yake yi, Dan da ma jira kawai nake yi a kira ni, a sallame ni daga aikin gidan. Ko da yake, na san cewa mun yi aiki yadda ya kamata to ni ban ga abin laifi a ciki ba. Amma sai na ga Mustapha da wannan matar duk sun tsorata, ni ma shi yasa hankali na ya ɗaga, dan ina gudun in yi sanadin barin aikinta. Gefe guda na ɗan rakuɓe a falon kamar zan shige. Kamar zan shige a ƙasa don ladabi. Sau ɗaya ɗan ɗago ido ya kalle ni ya kawo da kai a zuciyar shi ya ji ta kamar wata ta kirki. Wani lokacin kuma ta iya ɗanci Cikin kakkausar murya ya ce min ke da wa kuka haɗa abincin gidan nan. Ni kam na ce masa Rukayya ce. Da sauri ya kalli inda Almustapha yake tsaye kamar mai roƙon gafara. Dukansu shi da Almustapha suka ce riƙayya. Na ce, I. E, na yi musu ta kamar yadda na wa matar nan. Ita ma ya kiranta aka yi har matar nan mai abinci sai da ya ɗan yi nazarin mu sannan ya fara magana. Cikin murya shi mai taushi, ya mana godiyar aikin da muka yi masa na yau tun da har bakin shi sun yaba da aikinmu. Sai kuma ya bar zancen ya fara wani. Idan ya ce mana Idan inda ya ce mana mahaifan shi za su zo daga Najeriya, yana son dan Allah mu ba su kulawa ta musamman da kuma girmamawa. Duk wani su da ɗawainiyarsu mu taimaka masa da shi, don shi ba mai zama ba ne. Ya kawo kyauta da yawa, ba duk wanda ke gidan kyautar ta duk wanda yake ke gidan kyautar ta girgiza shi duk wani. Saboda kusan albashin mutum kashi biyu, ya ba kowa a gidan ya ce alherin da ya samo a gurin tafiyar da ya yi ne, shi ne mu ma ya ba mu mulasa. mu sa mai albarka a rayuwar shi. Jirgin Air Max ta sauke bakin Najeriya tun karfe hudun asuba. Sannan a hankali motocin suka kwaso suka kwaso su daga airport suke tafiya zuwa gida. Daga gurin taron bakin Najeriya motoci uku ne jere na farko driver ke janye da wasu maza su biyu sai ta biyun Ahmad ke jan motar baban shi ne da Hajiya mama sai tsohuwa a ciki. Motar ta uku kuma Wasu 'yan mata ne su biyu sai direba da ke jansu Muna gidan dama tun safe duk wannan abin da ya kamata mu yi don taron bakin mu ne, saboda tunda muka zo ba mu zauna ba don saboda aikin da ya mana yawa. Aikin yau ba kaɗan ba ne don yawa gare shi sosai. Abinci ne da abin sha kala-kala muka haɗa irin na taron baki na musamman. Cike da ɗauki nake son sai na ga waɗannan bakin da kowa ke ta kafa saboda zuwan su har mai gidan namu da muke ma aiki. Wanda ko kallo mutum bai ishe shi ba da wuya ka ji yana magana da wani a gidan in ya zo. Dan dama-dama Almustapha ko kuma ba wani dogon magana ba ne. da girman gidan nan, sai da hayaniyar isowar baƙinmu duk ya ruɗe gidan da murna da kuma dararrakunsu irin na yaushe rabo. Suna shigowa muka dinga kai musu gaisuwa suna amsa mana da Larabci, don ina ganin ba su ga alamar mun iya Hausa ba saboda yanayin shigarmu. Wata 'yar tsohuwa daga cikinsu ta fi ɗauke min hankali saboda yadda naga kowa na haba ba da ita. Almustapha ya sa aka kwashe masu Aka kwashe musu kayansu zuwa cikin ɗakunan gidan. Abinci muka gabatar musu da shi suna gamawa sai wurin kwana muka kai kowansu ya ga inda zai sauka. A gidanmu, yanda zai sauka. A gidanmu, mu mata, mu muka taimakawa matan zuwa masauƙinsu. Duk wannan ɗawainiyar da muke yi da baƙi mai gidan yana zaune a gaban wani desktop. ɗin shi da ke falon kamar ba shi ke da baƙin ba. Yana kallon movement ɗin kowa har mu 'yan aiki amma a zahiri za ka ɗauka aiki yake yi daga zaunan. Ba abin da ya fi bani sha'awa kamar 'yar tsohuwar da aka zo da ita, wacce za ta iya kai shekara kusan tamanin a duniya. Duk abin da take yi hankali na yana gurinta duk wani motsinta da za ta yi sha'awa yake bani wallahi. Ga ta da faɗa irin na tsaffi. Zuwa ne na kira Rukayya don ta zo ita ma ta ga 'yar tsohuwa mai ƙoƙari Kamila mai yawan ibada. Muka ɗan labe gefen labule muna leƙenta zaune take a ɗakin da aka yi mata masauki a gidan. Da alama tasbihi take yi a zaune don bakinta na ta motsi ga tasbaha a hannunta. Muna nan laɓe bayan ɗan labulen da muke leƙenta. Ɗan hira muke yi muna dariya a hankali komai nata yana birki. Na ce da a ce wannan tsohuwar kakata ce. Wallahi Rukayya da na ji daɗi sosai. Na so a ce ni ma ina da 'yan uwa kare da kaka, da kullum ina tare da abina ina bata kulawa. Ko da ban wai ba na ji ƙamshin turaren shi ya buɗe mana ma hakan ya nuna mana cewa mai ya, yana gurin da muke laɓe. Da sauri na saki labulen da na ɗan hankaɗe muna leƙe. Na yo baya da niyyar gudu sai kawai na ji na yi karo da ƙafar shi. A hankali na ɗago kaina na kai duba na gare shi. Fuskar shi a ɗaure murtuk Muka ɗan zagaya ta bayan shi muka wuce sumsum da mu. A ce duk abin da muke faɗi yana tsaye a bayan mu hannayen shi cikin aljihun wandon shi. Ido ya zuba muna rubuka har muka ɓace mai. Bayan su ya bi da kallon mamaki a zuciyar shi ya ce, me wa'innan yaran ke nufi? Suna nufin ba su da kowa ko me? Lallai sai na samu time in ji su Ya ɗan leƙa don ya ga me muke kallo wurin tsohuwar. Ya ga ai zaune take tana ibada murmushi ya ce me ran ƙarfe kenan, hajiya tsohuwa. ba ita ba ba ita ba ba mai in ba ita ba ba mai iyawa da hajiya mama dan ya san ko wannan zuwan da aka yi da ita dan shi ne ta zo da Abba bai faɗa mai da ita za a zo ba da fari saboda aiki saboda aiki yau mun makara sosai ba mu je gida da wuri ba almustapha ya sa direba ya kai mu gida dan dare ya yi ana iya kama mu A hankali muka shiga gidan namu gami da Salama min iske kowa na harkar gaban shi. Takalma na tomi na cire na wurgar gefen da muke ajiye takalmi. Sai ni liyata da nake warwarewa a hankali Dan idan ji iska a jikina daga ni sai 'yan wando da riga da suka ɗan matse min jiki kamar wata ɗiyar larabawa. Kai na da na kulle da ribom shi ma na ɗan warware shi dan in samu don in samu sa'ida a gida. Na kai kallo na ga Sukaina ina tambayar ta Hajiya fa, ta ce min ita ma ba ta ganta ba tunda ta dawo. Ido waje nake kallon Sukaina, don ai wannan rashin imani ne, ai ko banza Hajiya ce silar zuwan mana. Inda mutunci ai dole mu mutunta ta. Ɗaki na faɗa da sauri a kwance na samu Hajiya jiki ba kwari cikin tashin hankali nake tambayar ta ko ta sha maganin ta. Ban tsaya jin amsar ta ba na fita waje da sauri na. Ti na haɗa mata mai kauri sai ruwan ɗumi da na jona mata ta yi wanka. na ba ta maganin ta sha. Tun da safe kuma na tashi na ƙara haɗa mata abin kari na ba ta magani ta sha. Na ce Rukayya ta tafi, ni ba zan je ba yau. Hajiya ce ta ce min in tafi ai ta ta sauki yau sosai. Haka nan na tafi ba don raina ya so ba don gaskiya na so in kula da hajiyar mu sosai. Saboda tausayi take bani dan ni har a raina kamar inda nake ɗaukar ta. Muna isa tun da safen nan muka haɗa musu abin karyawa kamar irin na mutanen Najeriya mu. Bayan komai ya kammala mun jera musu a dining table, ɗaya daga cikin 'yan matan nan ta fito ta ce mana abincinmu ba, wai akwai warin tafarnuwa a ciki da yawa. Duk na san cewa ba mu sa tafarnuwa ba a cikin girkin mu saboda wannan dattijuwar matar da muke aiki ta faɗa mana 'yan Najeriya ba sa son tafarnuwa don haka kada mu yi musu girki da shi. Jiki ba ƙwari muka kwashi kayan da niyyar mu ƙara zuwa mu dafa wani. Muryar mai gidan muka ji a bayan mu yana faɗa. Muna yana faɗa mana cikin Larabci mu mai da komai inda yake mu wuce kuma kada mu dafa abincin rana da su. Za su tafi Haram Masjid, yin ɗawafi daga can za su wuce asibiti da Hajiya Mama. Yana ma matar da muke aiki tare bayani. Ya juya wurin yarinyar da ya kira da Mairo, idan abincin bai yi maki ba kina iya shiga kicin ki dafa abin da kike so. aikin dafa abinci sau biyu kawai ne alkawari da su, ba kowane lokaci suka ga dama suke aikin ba. Amma in kin ga za ki iya biyan su haƙƙin aikin da za su yi miki sai su je su yi miki, wani iri wanda kike ra'ayi, ko? Ya faɗa cikin nuna serious alamar ba wasa a zancen shi. Tsohuwar nan ce a bayan shi ta karɓe zancen da cewa ai ba su san darajar mutum ba su, sun ɗauka kowa za su iya takawa don suna da kuɗin hakan. saboda irin rashin tarbiyyar da ba a nuna musu ba a gidansu. kasancewa a gida 'yan aikinsu kamar bayansu suke. Saɓani nan da komai a ƙa'ida ake yin shi. Daidai lokacin na iso bakin teburin cin abinci ina ƙoƙarin taimaka ma tsohuwar don ta zauna. flet na ɗauko mata sai kuma tambayar ta da nake yi cikin Hausa me za a zuba mata. Kallon gefen da Ahmad yake ta yi ta ce mai kai ni ba bana jin larabcin da wannan yarinyar ke min. Tsohuwa ai Hausa take miki ita ma ɗin. Ai ita ma Hausan take miki, in ji Ahmad, cewa ta yi mai zaki ta a zuba miki. Marmaci na ɗan yi kaɗan har fararen na suka ɗan bayyana a waje. Bayan na zuba mata sai na bar danin area ɗin don in ci gaba da aiki na Dama don in ɗan ji ɗumin tsohuwar na je kusa da ita. Kallon mamaki ya bini da shi ina wucewa na ji tana faɗin, ita wannan ɗin, ita wannan ɗin ma 'yar aiki ce haka? Bai bata ta amsa ba sai mai ta ce, ai tun da kika ganta tana aiki Kit tana aiki a nan, ke ma ki san 'yar aiki ce, wataƙila a nan aka haife ta ma. Ɗakin 'yar tsohuwar nan na shiga, na gyara mata komai tsaf kamar ba a ɓata ba. Na kunna kayan ƙamshi ko'ina gidan ya ɗauki ƙamshi na musamman sai sanyin esin da yake karaɗe ko'ina na gidan. Ahmad ne ya fito daga ɗakin cikin shirin shi na fita. Jallabiya ya sa fara tas mai laushi da sulɓi, shi da ‘yar ƙaramar hula fara sal ita ma. Sadan shi ya kwanta lub a fuskar shi kamar shi ya kansa, hannun shi riƙe da ɗan makullin motar shi. A tsakiyar falon ya tsaya yana ba a Mustapha umarnin kula da komai yadda ya kamata. Mahaifin shi ne suka fito tare da Hajiya Mama, su ma a cikin shirin su. Tana wani yatsune yatsunan fuskar ta kamar wacce gidan bai mata ba. A zuciyarta kuwa sai mamaki take yi da irin canji da ta gani ga Ahmad. Buɗi da arziki ya taso ma yaro kamar shi ya fi kowa iya karatu. Ta san duk yadda Alhaji ya mata rantsuwar cewa bai da masaniyar komai game da sana'ar Ahmad ɗin ke yi. Ba wai ta yarda ba ne jira take yi kawai da sun koma gida dole a san yadda za a yi gaskiya. Tsohuwa ake jira ta fito su tafi ta ce ita a tafau ba za ta je ko ina ba, su tafi kawai don ita ta gaji sai gobe za ta fita. Haka suka tafi ba tare da ita ba. Hankalin mai gidan bai kwanta ba da barinta da aka yi a gida ya san dai da wata a zuciyar tsohuwa. Suna wucewa ni ce ta farko da na fara zuwa wurinta. Ina ɗan tambayar ta a hankali take bani amsa na ce mata. Na ce mata Najeriya akwai nisa ko? Ta ce min i. Eh, kina son zuwa ne da sauri na bata amsa da i. Eh. Dariya ta kawai don ita tana ɗauka ni haihuwar can. Ni haihuwar nan ne ban san Najeriya ba. ta da naga tana ɗan shafawa alamar ciwo na ce mata ina zuwa. Fita na yi zuwa wurin mama mai aiki don naga tana yawan shafa magani a ciwon ƙafa. A ciwon ƙafar ta tana a ciwon ƙafa. Na tambaye ta sai ta ce min man zaki man zaki ne da na jimina take shafawa a ƙafar. Shi na karɓo na zo na shafa ma wannan tsohuwar na dinga yi mata massage ɗin ƙafar a hankali. Kafin wani lokaci har barci mai nauyi ya ɗauke ta. Na rage mata ƙarfin AC na ja ƙofa a hankali na fita. Sai da ta yi barcinta sosai ta tashi na haɗa mata ruwa mai zafi ta wanka. Tana fitowa na kawo mata abincin har ɗaki. Miyar kaza da dankalin turawa sai su cabbage da sauransu. Ya nuna sosai dai yadda za ta iya ci fresh milk a kwaf amma ba mai sanyi ba. Ta ji daɗin wannan kula da ne mata a ranar sosai Amal ba su dawo gida ba sai takwas na dare. A lokacin kuma hankali na ya koma ga Hajiya ina son in koma in duba jikinta in ji inda sauki. Gashi masu gidan ba su dawo ba kuma ban iya wuce Kuma ba zan iya tafiya in bar tsohuwa ita kaɗai ba, don jin ta nake yi kamar mun saba daɗewa. Ita ko sai kalona take yi ina ba ta mamaki a zuciya da ta ce wannan yarinyar ƙarama ta san yin komai. Ga wa'annan manyan 'yan matan da mama ta ɗauko a ruwan shayi. Ga wa'annan manyan 'yan matan da mama ta ɗauko ko ruwan shayi ba su iya dafawa ba. Ga shi kuma don samun wuri irin na mama, ta nace sai an zo da su Umara. Duk ta gane wayen zuwan da aka yi da su don Ahmad ɗinta ne. Yau sai da na gama da lalurar hajiyar mu sannan na shirya zuwa gidan aiki na cikin sauri da fargaba. Cikin sauri nake tafiya don na san cewa yau kam na makara Almustapha Mugu yana iya kora ta koya min wani sabon wulaƙancin. Don na ga alamar bai da imani sam. Kawai dai na san ni kam yau sai dai gyaran Allah kawai. A hankali na tura gate ɗin don kada a ji ƙarar shigowata. Ina buɗe gate ɗin gidan sai na ga masu gidan a tsaye ana musu lodin kayansu, daidai wurin da ake fakin motocin gida. Ƙarar buɗe gate ɗin da na yi shi ya duk wanda ke wurin hankalin shi jiyowa. Lokaci guda kusan kowa ya kallo ƙofar shigowa don a ga kowa mai shigowar. Daga inda nake tsaye alamar gaisuwa ne musu daga nesa kaɗan, sai na ga Alhaji Lawal Zanna ya kira ni da wani alamar in zo inda suke. A hankali na tako na isa gurin, cikin ladabi na ƙara gaishe su. Nuna min ajiya tsohuwa ya da hannu yana min alamar in tafi gurinta. Gurin nata na je ba tare da inda zamu ba. naga kawai an buɗe min ƙofar mota da alamar in shiga. Babu wani musu ko tsoro a zuciyata na shiga. Sai da na zauna da kyau na lura ashe ba ni kaɗai ce za a da ni ba da Ruƙayya. hada da na a cikin mota da mama mai abinci. Kai kusan dukkanin gidan ne sai mutane kaɗan aka bari. Tafiya muka yi mai nisa sosai don ni a zato na wani unguwa za mu sai kawai na gana ta tafiya mai nisa. Motar bai tsaya ina ba sai birnin Madina a ƙofar wani gida a daɗe wanda in na ce in tsaya faɗin kyawun gidan da fasalin shi zan ci lokaci. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.